يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا أصحاب تقوى دوشة رمضان hijira ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida daidai da takwas ga mari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai gomi da baya neman komi a gurin kowa shi neman Allah da ya jinsu da kaddarawarsa ya fara da fuskokin mu wannan masallaci mai albarka masallaci margari imanin faru a da ke nan asibitin isla a watan dutse na wasu ruwan zariya jihar kaduna na najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna na a cikin suratul ma'ida mun kwana aya ta hamsin da hudu kuma yau ma a kan da za mu tashi gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa ko tana cewa mutum ne ya ce maka bai ƙaunarka kuma bai ƙaunar mai ƙaunarka kuma yana cikin halin tsanani da kunci ya cancanci a taimakai amma kalmomin da ya faɗa yana tsaya mushi a rai ko yana tsaya mata a rai ta kafa ta taimake shi saboda ya ce bai ƙaunar shi kuma bai ƙaunar mai ƙaunar shi to a musulunci duk wanda ya maka ba daidai ba ana son ka yi mishi daidai ne wattabi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan annabi wata bi as-sayyi'ata al-hasana kai in kayi mara kyau to ka biyo mai kyau a bayan mara kyau tamhuha sai mai kyan ya shafa mara kyau kuma manzo Allah yake ka zauna da mutane ka yi mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala ka yi mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala to da haka ya ce bai kaunar ka kai ka nuna mai kauna yana da bukatar taimako ka taimake shi annabi ya ce muhoha wannan taimaka ne da zai yi zai shafa ƙiyayyar da yake yi masa an gane ko mu da in mutum ya mana ba daidai ba mu yi mishi daidai domin mu ma muna ma Allah ba daidai ba kuma yana mana daidai idan ka ce duk wanda ya maka ba daidai ba sai ka rama tun Allah ya ce duk ranar da ka yi ba daidai ba sai ya rama wa zai kai labari ba wanda zai kai labari Allah ta'ala yana sa wani ya'fu wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله تعالى يقول وليعفو وليصفه ويرم وميكي أفوى فكودك ألا تحبون أن يغفر الله لكم كيف أقصى الله إذا فرسامك لي da aka ji wanda ya maka ba daidai ba kai kai mai daidai wanda ya cutar da kai kai kyauta samai idan ka kyautata mai kai ka ci riba ranar tashin alkiyama kai ma Allah zai gafarta maka Allah ka gafarta maka wannan tambayar tana mai metuwa lokaci bayan lokaci ta ce ita likita ce tana aikin asibiti akwai allurar da ya kamata ta sa a drip sai ta kuskure ta yi ma mara lafiya a hannu sai ta mutu da ta mutu aka ce sai ta yi azumin kafara ina kyau da ita ce ta tambaye ni kwanakin baya ko na ba ta fatawar sai azumin kafara azumi sittin to sai ta ce ta fara azumin ta kai guda goma sai al'ada ya zo mata al'adar na saukewa kuma aka fara ramadana yanzu ya za ta yi sai mace kina likita kun ba ki da lissafi kai da aka ce kai azumi sittin a jere ai kakan duba yanzu in na fara zan gama kafin ramadan ba za ka gama ba don me za ki fara don haka wannan goman da kika yi kin yi na fila Allah ya baki lada ya ƙara imani da saitin allura nan gaba da tun farko kin yi kuskure kin yi kuskure amma da mujarrajin al'ada ce ta zo miki kina azumin kafara kin goma sha biyar al'ada ta so za ki tsaya idan al'ada ta ɗauke za ki ɗaura a kan sha biyar kin kai talatin da biyu misali al'ada ta zo sai ki tsaya in al'ada ta ɗauke sai ki ɗaura daga talatin da uku ita al'ada tana hana azumi da haka mace idan tana al'ada kuma akwai kafara a kanta za ta tsaya a kwanakin al'adar za ta tsaya a kwanakin al'adar idan kwanakin al'adar suka tsare sai ka ɗaura da haka malama likita mai allura waɗancan azumi da kika yi guda goma na farko gaskiya kin yi su ba a tsari ba domin an ce ki ne a gere kuma sai ga Ramadan ya gitta dama shawarar da ake ba mutum idan fara ta kama shi kafin Ramadan ya duba ya gani zai samu kwana 60 da ɗoriya eh to maza kai ba za ka samu baka bari sai bayan Ramadan bayan Ramadan sai kai wallahu a'lam wannan kuma yana cewa shi makiyayi ne ba ne ko san fulani akwai jin rediyo to da haka kila rediyo ya ji tafsiri ya shi makiyayi ne yana fita da dabbobi yana yin kiyo duk matakin da zai ɗauka a kan dabbobi kada su yi ɓarna wallahi sai sun yi to idan suka yi ɓarnan laifin waye tabbas dabbobi suna yin ɓarna amma fa akwai inda in an kai su ba zai yi ma su yi ɓarna ba Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات la ya'lamuhunna kathirun minan nas sai Allah yake faman ittaka shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram sai ce karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fi annabi yace halal abaye nake haram abaye nake tsakaninsu akwai shubuhoyi duk mutane da yawa ba su sani ba duk wanda ya taka tsantsan da shubuha ya kutar da addini shi da kuma mai ba. wanda ya fada ma shigowa ya fada ma haram annabi ya bada kyakkyawan misali yake kamar makiyayi ne yake kiwo a bakin inda ba a so a yi kiwo sauran sai fada inda ba a so da haka mutum ne yana kiwo sai je kusa da gonar mutane in ka zo kusa da gonar mutane dole dabbobi su fada amma ka yi nesa da gonar mutane ka yi nesa da cikin gari in Allah ya yi da ba za su yi barna ba amma idan ka dauki mataki iya naka dabba ta kudu ce ta je ta yi barna nan ba za a kama ka ba amma in kai fataki ka zo kusa da inda haƙƙin mutane ke suke barna laifin naka ne Allah ka bani laifin kiyayewa wannan ta yi al'ada kwana biyar kwana goma sha biyar sai kuma jinin ya dawo baya wuce fakan biyar sai ya ɗauki yanzu ku haka yake ke mata yawo kwana biyu yaya hukuncin azumin ta yake mafiyancin malamai musamman malaman malikiya sun ce al'ada tana iya zarcewa ta kai kwana sha biyar amma da wahala ta wuce sha biyar da ta wuce sha biyar lalura ne a je asibiti kuma na gaya muku ku lura da abubuwa guda uku waɗannan abubuwa guda uku ne kun ka kiyaye su za ku samu sauki wajen rikicewar al'ada abu na farko jinin al'ada baki da kin ga jini jajajir na ciwo abu na biyu al'ada gabanin ta ɗauke ana samun alƙaƙotul bai ba akwai wani farin ruwa da yake zuwa in kika ga wannan farin ruwan ba jini ba alama ce na ɗaukewa al'ada abu na uku shine aljafa bushewar al'aura idan kika ga al'aura ta bushe to alama ce ta al'ada ki ta ɗauke waɗannan abubuwa guda uku mata an kuka rike su zai so ka samu abu na farko kalan jini al'ada yana da duhu abu na biyu fitar ruwa gabanin ɗaukewar al'ada abu na uku bushewar al'aura in kuka kiyaye wannan za ku samu sauki sannan ku nisanci shan kwaya mata kun zama 'yan kwaya kun zama 'yan shaye-shaye kun zama 'yan amore wannan masifar haƙin mata han matan aure har wani har tsofaffi yanzu ma shaye-shaye a ah, banda tsofaffi tsofaffi su mata ko mafi ba da dai su tura ma mai naƙuda muciya a makogoro su ne da kawai suke yi kenan an gane ko to a shahid yan uwana shi ita mace mai al'ada ta lura da waɗannan abubuwa abu nawa na faɗa uku na farko muka ce kala haka ne na biyu mai fitar ruwa na uku mai bushewar al'aura waɗannan guda uku suna taimaka miki ki gane al'adar ki ta ɗauke abu na gaba da nake faɗa nake natawa ku nisanci shan kwaya kar a ɗauki haihuwa ku nisanci allura ku nisanci implant implant implant ba wai na ce kada ki yi ba kwata-kwata abin da nake cewa in zaki ki nemi shawarar likita da yawa yawan ku idan kawarki ta sha kwaya ke ma sai ki zama ƴan kwaya idan kawarki ke allura ke ma sai ki allura idan kawarki aka sa mata roba ke ma sai ki je a sa miki roba la ki je gurin likita wacce ta san abin da take yi wata sai ta ɗibi jinin sai sai miki tambayoyi haihuwar ki nawa kin taba haihuwa an taba miki CF yawan fatoyin da ake mana ya sa ni ma na rabo dan karamin likita sauran kin sai su sa farar riga da dan roban nan na kunni an gane ko ma'ana yawan tambayoyin da ake mana ya sa hannu ma mun fara ido game da hukunce-hukuncen waɗannan matsalolin da yawa idan aka yi mun tambaya irin wannan kan kira likitoci in ce to ya abin yake sai ai malam akwai bambanci yarinyar da ta fara haihuwa da wuri da wacce kuma ta yi haihuwa da yawa da wacce kuma aka taɓa yi mata cs da wacce take sikila ce da wacce take ss ce duk su likitocin sun abinci za ka don allah mu ba a ƙauye muke ba zariya muke birnin ilimi gari ne da akwai malamai na ilimin boko da na zamani da likitoci har cikin hospital muna da shi'a to dan menene kina garin da yake da teaching hospital kuma a waye gari kin samu matsala da nurses nan da likitoci a yi shawara da likitoci gabanin ajiya ya allura wannan yana tambaya mene hukuncin namiji ya yi kitso ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kitso to lallai annabi yana kitso amma da gashi ba irin nasa ba gashin ya sallallahu alaihi wa sallam gashi ne mai yawa yana zuba a gadon bayan shi amma mu masu gashi irin namu baƙaƙe bai dace namiji ya yi kitso ba kuma ba Allah ya cikin tuka ne biyu ko uku yanzu gashi irin nawa ka tuka ki biyu ko uku ba zai ka yi ɗari uku ba ko ba haka ba ta maki mala baka na ce saba'in su zubo nan tamanin su zubo shan fitan haka a sha gaskiyar magana kara gashi ga baƙin mutum muni ne kara gashi ga balarabe tsafta ne kyau ne da aka namiji bakin fata in gashin ka yawa ka yi aski musamman mu 'yan shi'a su suke kara gashi kai ba ɗan shi'a ba ne bai kamata ka yi kitso ba domin da ka yi kitso za ka yi kamanceceniya da macen mazala sallallahu alaihi wasallam yana da gashi mai kyau yakan iya darewa ma a kafaɗa ya zuba kai ko gashin ka ko ɗaya ba zai zo ba ko da haka shekara goma ka bai maka yi aski ba ina fata an gane namiji idan ya tara gashi ta kuɗewa yake sai zama wani dodo dodo haka kazami kazami an gane ko Allah ka bani ikon kiyayewa tambaya ta kusa da ƙarshe ya ce ya je makewayi yana yin bayan gida bayan ya kare sai ya ga jini ya zubo ya ya hukuncin azumin fa ma'ana atini kenan jini da yake zuwa bayan mutum ya biya bukatar shi na bayan gida da atini da haƙo da ƙazani wanda bai wanke haƙoran shi jini na zuba duk waɗannan baya karya azumi da kaji an ce in jini ya zo azumi ya tsare jinin al'ada ne ko jinin haila amma jinin atini jinin haƙo jinin eh, baki sai ina Da yanke yanki ɗan kaɗan zai bata azumi da tambaya na ƙarshe yana cewa mace ce idan suka samu saɓani da mijinta sai ta huce a kan yara ke ta zage-zage tana ta dukan su babu dalili haka suke ita mace musamman in ta fahimci kai dai mijin ba za ka da ku ba in ba za ka da ku ba to sai ta kare akan yaya amma idan ta kanka faka faka to shi kenan sai ta baka kashi wata rana malamin mu malam muqaddas Allah ya kara ma rayuwa albarka shi yake mana wa'azi a masallacin Danja yake ba da labarin wata kissa wai ya je wani sulhu wai wani mutum ya kawo karan matan shi ke mai duka wai matan shi ke mai duka sai yasa malamai suke cewa karka yadda in za ka yi aure face ka kula da abubuwa uku ana son ka fi matarka abu uku ana son matarka ta tafi ka abu uku cikin abin da ake so ka fi matarka shine ƙarfi kar ka fake ka auri matar da tafi ka ƙarfi in ka fake billahi lalli wata in ta zo da makogwaranka shi ke na kashin ka ya bushe to da haka wannan ba daidai ba ne wata kuma ba dukan yaron za ta yi ba da wasa za ta dinga zagin mijin har da baban mijin cikin ra'a sai ka ta ɗauki ɗanta tana mushi wasa tana jefa shi sama tana baban ka daƙunawa a ri ko baban ka ƙazami ne za ka baban ka daƙunawa to kaga ka gaji uban amma shi in uban bai lura ba zai ɗauka ne ai wasa ake nan ko zagin shi a ko baban ka daƙunawa sai daga jin daƙunawa ka san an samu matsala mata ku gane cewa gidan aure ba gidan dabba ba ne. gidan aure gidan jin daɗi a sakata a wala a shafar fesu a tefa turare haka gidan aure yake ba gida ba ne na dambe ba gida ba ne na ƙabanta ba gida ba ne na habaiki, ba gida ba ne na cin mutunci gida ne a yi rayuwa successful haka ake yin uh, aure an yi aure ne don a samu sarkina. aka yi aure kuma ana zage-zage ana dukan yaya babu hikima a auren Allah ta tsari mu ka ba da jikon gyarawa wani bawan Allah ya aiko da gudunmawar kuɗi naira dubu ɗari a sanya a cikin hidimar sola ta hanyar matarsa yana da buƙatar a yi masa addu'a Allah ya biya mashi buƙatar shi na alkhairi Allah ka biya mai buƙatar shi na alkhairi Allah ka biya mai buƙatar shi na alkhairi hakikatan al'amarin solar nan ya tsaya mana a rai kuma alhamdulillah Allah ya taimake mu gaskiyar magana kusan kullum a tafsirin maza sai solar ta tsaya wannan ya sa gaskiya muka ce duk abin da ake bukata na solar a kawo a haɗa ta ko ba a biya ba Allah zai kawo yadda za yi alhamdulillah yanzu haka jiya da daddare sai da muka kai sha biyun dare aka jera batira lafiya lau yanzu haka suna sama suna shirya panel a kowane wai ita charger control ita kanta dubu ɗari da tamanin ko ɗari bitan ɗari da tamanin babba mai 20 muka ce a sai ingantacciya akwai wata waya abin ga sunan dai barkatai so har yanzu ba mu gama biyan abubuwan ba kwanas sun ma ba mu gama biyan guda uku ba so amma dai yanzu mun sa a haɗa kayan da aka har yanzu kofar taimakawa a buɗe take Allah ya saka ma waɗanda suka bayar da alkhairi waɗanda kuma suke so su bayar Allah ya ba su iko ga nan ba a kasu ga wanda yake nesa zai iya sa shi gudunmuwar double zero double one twenty seventeen fourteen zero guda biyu ɗaya guda biyu biyu zero sai ɗaya bakwai sai ɗaya uku sufuli sufuli ɗaya ɗaya biyu sufuli ɗaya bakwai ɗaya uku bank al-islam foundation for social development Allah ya saka ma duk wanda ya biya ko ya bayar ko ya kawo ko ya miko da alkhairi Allah yadda muke ƙoƙarin mu haskaka ka Allah ka haskaka kabarin ka haskaka rayuwar mu ka haskaka zuciyar ka sa duka mu yan aljanna alaran miya a jiya mun kwana ayin da Allah yake jan hankalin mu game da barin harkar addini ko kuma ga barin addinin gaba daya me Allah ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نعم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نعم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله ملوك كنصر يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini duk wanda ya yi ridda yana musulunci ya bar musulunci ya koma kafirci fa ya ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai dole waɗansu mutane yuhibbuhum Allah yana son mutanen wa yuhibbunahu suma suna son Allah adillatin ala mu'minina suna masu taufafa ma 'yan uwansu mu'minai a izzatin alal na, suna masu gar wato musguna makafirai jahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan ɗaukaka karmar Allah wala yakhafuna lawmata la'im za kuma ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ya sa ka a cikin harkar addini ko kuma ka zama mai addini wannan falalar Allah ce kuma Allah yana ba da ita ne ga wanda yake so wallahu wasi'un alim Allah mai yawar arziki ne kuma alimin masani ne wannan aya bakan damiyar aya ce wadda a jiya mu fara bayani a kan lokaci yayi mana kancar yau za mu maimaita ta mu fara bayani Allah ta race ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani tun daga nan kafin Allah ya girmama ka tun daga nan Allah ya girmama ka Allah ya ce man yautadda minkum an dini a hafsu kenan ko kuma man yautadda minkum an dini duk wanda ya yi rijiya game da addinin shi Rijiya yana ɗaukar ma'anoni da yawa yana iya ɗaukar kana musulunci ka daina musulunci ko kuma kana ma'ana kana musulunci ka zama zari, ko kuma kana harkar addini ka daina harkar addini duk wata gudunmuwa da mutum yake iya bayarwa na addini kar ya dina idan aka ce gudunmawa a addini mutane sun dauka malami mai tafsiri ko malami mai jan baki ko liman mai hutuba ko liman mai hamsu salawati ko liman mai ainihin tarawihi ko ladan mai kiran sallah ko mai share masallaci la wallahi ba shi kaɗai ne harkar addini a sana'arka kana iya yi ma addini hidima misali ku kun san nan mu'assasa muna da tsari ba yanzu muna cikin ramadana ne? ai ana gobe sallah ko Jibu sallah mu'assasa tana da tsarin yi ma yaran unguwan nan aski a lokacin da muka fito da wannan tsarin shekara uku kenan ko hudu ba na manta ba wanda yake mana askin Allah ya saka mushi da alkhairi ya tafi wani ya zo da ya ji muna cewa duk yaran unguwan nan ku zo mu ba ku katin aski mu za mu biya kudin askin sai ya zo ya ce malam to ni na gudunmuwar abin da ake biya ni zan yi afkin kudin rabi fi sabilillahi rabi ko ma'asufa tabiya ya ma gini aiki ko bai ba yayi da ka kai mai afki ne kana iya taimakon addinin sana'a ta afki nan, idan aka ce maka gobe sallah jibi sallah muna rufe tafsiri marayu kadai muke ma wannan hidimar bangaren mata marayu unguwan nan kaf mu muke musu kitso mu muke musu kunshi a nan muke haɗa kayan ƙunshin mu siya mu bayar mu kira ku ke makiɗiya ce sana'a kiɗo kike to ki zo yini ɗaya idan kika zo yini ɗaya ki ma ƴaƴan musulmi kitso ƴaƴan marayu kitso shi kina ba addini gudunmuwa da sana'a ki ta ta kitso ina fata an gane kai falamba ne me falamba mai aikin kayan ruwa ko kayan toilet ka tafi bayan masallaci ka ga wani toilet ne ya toshe ka bude ka gyara ka taimaki addini kai magini ne kana aikin addini da masallaci aikin masallaci ya taso ka ba da gudunmuwa aikin addini ne yanzu ana installing ɗin wannan solar waɗannan bayan Allah da suke aikin solar nan mun gama ƙoƙarin haɗa kayan sai so suka same ni. suka ce Allah ba ta malamu aikin mu ainihin insulin na sola kuma za mu yi fi sabilin lai abin ban sha'awa ƙwararru sun ƙware kuma yan unguwan nan ne ban taɓa sanin su ba wallahi ban san su ba ban ma taɓa neman su ba so da ban san su ba lokacin da ke nan suna yara ƙanana ban san su ba gaskiya amma sun zo sun ba da gudunmuwa na gaya muku jiya a nan ta sha ruwa da su muka yi magariba kai tun da aka yi tafsiri muke tare da su wana har karfe sha biyun dare kuma ƙwandala ba a ba su ba a shekara iya taimaka ma addini da wannan ɓangaren to don haka duk wanda yake wani harka na addini agaji kake yi share masallaci kake yi ɗaukan karatu kake yi rakodin kake yi kula da wani activities na masallaci kake yi ko karantarwa musamman malaman alkur'ani malaman islamiyoyi wata harka ta addini da ka saba yi kawai shi ke nan sai ka ce ka bari Allah ya ce in ka bari ka yi makarka duk wanda yake harkar addini ya dena fa sofa ya ci lahu bi qawmi da fannu Allah zai kawo su mutane yuhibbuhum su wadannan mutane suna da wata siffa Allah yana son su ashe kai ma Allah ne ya sofa sai ka nuna kai ba ka bukatar soyayyar Allah ta shi ke sai Allah ya kawo su wanda Allah yake son su wa ma eh yuhibbu na yuhibbuna Allah yana son su su ma ne suna son Allah da haka wannan siffar ka rike ta duk wanda ka gani shi ana harkar addini shi wallahi Allah yana son shi kuma alama ce ta cewa shi ma yana son Allah Allah ta'ala yake azillatin alal mu'minina suna tausa samun mu'minai wani idan yana harkar addini bai da hakuri zai iya zagin kowa ya ci mutuncin kowa ya rashin arziki baya iya bambance wannan dan uwa ne abokin addini in tausa samun idan kuna harkar addini hakuri ake yi da juna sai ka saba min sai na saba maka yanzu an wayi gari za ka je masallaci ka sadda liman da ladan ba a shi liman da na'ibi ba a shi in liman ya zauna ya soki la'ibi in la'ibi ya zauna ya soki liman ka ji liman kullum yana cewa so yake ya ture ne ko ya ture shi ya faɗo ko ne ne uku sai ka ji ladin yana eh, la'ibi yana cewa ai bakin ciki yake min kar a sanni kai kanin addini ne don a san ka dama ai Allah ya gama sannan ka da ya zaɓe ka in za ka yi addini ka yi Allah kar ka ci mutuncin wani dan uwanka mu'mini ka san su same lafazi shine azillatin alal mu'minin a izzacin alal kafirin amma kana so kaga izza da ifa da taƙama da kuri da kushe kafiri ake yi mawa ba kai mai addini haka ana ganewa Allah ya ce na fi sabilillah suna yin jihadi don ɗaukaka karmar Allah sai kuma Allah ya ce fi sabilillah a shakar addini ana yi don waye don Allah ba a yi don a samu kuɗi ba a yi don a ji ka a rediyo ba a yi don a yi postin ɗinka ba a yi don a yabe ka kana yi don Allah ne Allah ya ji kan Malik Isa waziri Allah ya gafarta mai wata rana Malik Isa waziri yana yin tafsiri sai ƙin shi ta cikin shi ta rubuto tambaya sai aka zo karanta tambaya aka ce assalamu alaikum tambaya daga Fatima Isa waziri Allah gafarta malam Ne hukuncin kaza sai ya shiru can sai ce munafuka munafuka wai a ji sunanta a rediyo in ban da munafinci mai ifa baki bari sai na zo gida baki tambaye ne ka ga mutum ne dattijo mai ra'a amma wallahi a wannan magana ta shi akwai dar akwai da shi burin shi a kira sunan shi wani sai kuma ka sani a kira sunansa a gurin fadar Allah shi ne kiran suna wannan mutanen duniyan kana burge su ne in ka burge wani wani za ka burge shi ne in ka burge wani wani haushi za ka ba shi yi ne mai yardar Allah da haka komai ana yi don Allah ne komai ana yi don Allah ne shi ne jahidu na fi sabilillah wala ya kafu na lau matalaki ba ka tsoron zargin mai zargi wannan siffa Allah ta'ala ya faɗi irin wannan a wurare daban-daban in kana harkar addini karka dina ba wai mutum limanci ko karantarwa ko agaji ko kiran sallah ko rakodin duk ba wannan ba daidai da sadakar nan da ake cewa mutane su ba da sadaka don don yi ma Allah aiki an su ba sa bayarwa wani ma an sa gaya mai gani yake in ya taimaki addini kai ya taimaka inna duk wanda ya taimaki addini kan shi yayi ma Allah ta'ala yana cewa in ahsantum in ahsantum لأنفسكم نعم وإن شئتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم نعم ليسوء وليتبوه أول مرة نعم وليتبروا ما علوا تتبيرا الله يقول إن أحسنتم إن كوكا كوتكا أحسنتم لأنفسكم كوكا كوكا كوتكا ما jama'a muna kokarin kyauta samu wannan masallacin kayan aiki ba wallahi mu za mu ci moriya in muka bar shi ya wulakance mu za mu wulakanta aka ce a kayan taimako fi sabilillahi ka bayar kanka kai mu Allah ya ce wa ina asa'atun falaha haka nan kuka muna na kanku kuka yi muwa shi yasa ko tsarkake zuciya Allah ya ce in ka tsarkake zuciyarka kanka kai muwa wa man yatazakka fa innama yatazakka li wanda ya tsarkake zuciyar shi wanda ya tsarkake ɗabi'unsa shi zai ci moriyar tsarkakewa kai ko wani ni'ima Allah ya maka ka gode to godiyar sai za ta yi ma amfani Za ka a ƙa'ida ta musulunci mutane su fahimci addinin Allah na Allah. Karka kake kana aikin Allah ka bari, in ka bari wani zai Karka kake kana da damar taimaka ma addini ka ƙi, in ka ƙi wani zai yi. tun ha'ula itu da auna lillahi سبيل الله نعم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه نعم والله الغني وأنتم الفقراء نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يكي ها أنتم هؤلاء قاكنا كوتنا ko ku da kike gabana ko ku da kuke ji na a social media ko ku da kuke ji na a gidan rediyo ko kuma za ku ji ni nan gaba to da auna ana ta kiran litun fi kufi sabilillahi ku taimaka don ɗaukar wa Allah Allah ya ce fa min ko cikin ku man yaba kal akwai marubuci wanda ba zai bayar ba Allah ya ce wa man yaba kal wanda aka ce a taimaka yayi rowa fa inna ma yabkhalu an nafsihi rowa shi za ta cutar man yaba kal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani Allah mawadaci wa antumul fuqara ku ne talakawa duk da kaji an ce a kawo ba wajen Allah ne da shi bane Allah yana da shi ku ne talakawa wa antum wa antumul fuqara sai Allah ya faɗi wata magana ku rike ta wa in tatawallaw idan kuka ike makawa kuka juya baya kuka yi burus yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza waɗansu mutane waɗanda ba ku ba sun mara ya kuno amsalakun kuma su ba za su zama irin ku ba wallahi na tuna ayan nan a farkon al'amarin nan kamar yadda na gaya muku kun ga al'amarin rikicewar solar nan tun da barayi suke a tamtar sun sace ta ya tsaya mun a rai duk inda zan yi mu canza kayan nan na yi." akwai wanda muka yi magana face to face da shi na ce wani Allah ya rufa maka asiri ka taimaki addini ga abin da muke so yace za a yi za a yi za a yi na rubuta leta neman mutane ɗaiɗaiku magana sadaki a da yake aikin na Allah ne Allah ne ramadana farko wani bawan Allah bai taɓa zuwa gudun nan ba da yake Allah aikin shi ya ce ga inda zai biya wani abokin zai ce a a zona yana zuwa a farkon ramadana ne bayanin waɗanda suka ɗauki na yin tafsirin nan ya ga shi ne ma addini kawai ana cikin karatu sai ji ɗik eh, na ce to halin da muke ciki kenan jama shi ya fara buɗe gidauniyan nan da rabin miliyan ga waɗancan an ce su yi sun ƙi ga wannan bai taɓa zuwa ba bai san wallahi ban san shi ba ma kai ni da ya kira ni ma sai da ne mamaki cewa imanin da Allah zo ina son ganin ka na gaji ya ce taso na taso na ce to a sha alheri ne zai biyo baya a gaban ido na ya tura ya sai batir biyu wannan bai mai ba yi ma wani magana a maiduguri a ina ku kalli nisan maiduguri daga kan fasai rayu ba to daga ba ta aka yi kabo ku har ma na ta kashe mutane ma'ana ita ke ƙarshen najeriya daga kan allah ya turo da basira shi ne in ta tawallar ya sabbin tsawon gairu in kuka ki kuyi allah zai kawo faɗin da ba ku ba kuma Allah ce sun maraya kuru kunu ba ma irin ku bane yanzu waɗannan mutanen da suka sai mana bakira guda uku wallahi ban san su ba ban taba ganin su ba ba su san mu ba ba su taba ganin mu ba ba su da labarin mu'assasa kwata kwata haka yake addini yake da ka ga ana yi da kai gode ma Allah ya rike akwai yara da suka zo suka same ni cikin security mu sun yi laifi aka dakatar da su suka ce malam ka taimake mu mu dawo ina son aikin nan eh na ce to ke wani laifi kika yi me aikin ki ta ce wanke wanke wanke wanke take yi an yi isfa sai laifi aka dakatar da ita ta dingi kama kafa dan Allah malam ka sa a bayyane haka ta yake addini amma kana yake addini ka bari Allah zai kawo wani ba irin ka ba an gane ko Allah ya ce wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum يا أيها الذين آمنوا يا أخوان دوك إيمان من يرتد من يرتد منكم هو من يرتد منكم عن دينه وان ده يرجع من الدين شيئا فسوف يأتي الله بسرنا الله زي زود وأن سمتاني بقوم وأن سمتاني يحبهم الله يناصرك ويحبونه سنة الله أذلة على المؤمنين ما تقوت صام المؤمنين أعزة على الكافرين ما تضل زام الكافرين يجاهدون في سبيل الله سنة إن جاهدوا كما الله wala ya kafu na laumata lakin ba sa gudun zargin mai zargi Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man sha. wallahi ka samu kanka a cikin sabgar addini falalar Allah ce Allah yana ba da ita ga wanda yake akwai mutane da za su ba ka sha'awa tun da ka taso harkar addini ka san su da safe addini da rana addini da marece addini zan Allah ya saka a wannan harkar wallahi Allah ya zabe ka ba wayanka bane ba dubararka bane ba hikimarka bane ba barazanarka bane zaɓi ne na Allah zalika fadlullah wannan falala ce ta Allah yukihi man yasha yana ba ita ga wanda ya so wallahu shi Allah wasi'un mai arziki ne mai yalduwar arziki ne alimun kuma mai ilimi ne ai wasi'u jami'u sifatihi sifofin Allah masu faɗi ne dukkaninsu wa min zalika fi'atu afati yana da cikin falala da siffa ta Allah fatin kyautar Allah wa fadlihi da fallan Allah wa ihsani da kyautatawa Allah alimun kuma Allah masani ne man yastahiqu zalika sai uti Allah ya san waye cancanta sai ya bashi ta shi sa harkar addini idan ka ga mutum ya daina yi ko alama ce yana da gurbacewa domin Allah yana ɗauko ka ne in ya san zaka iya sai idan ka maka ya ga ba za ka iya ba sai ya kore ka ya kawo wani الله تعالى ينادوا ما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الله بيكفر kasance yana متاني مؤمنين mu'mine أبن دسكي كيبا حركة تعديني وعبري أتفيك da original da jabu da mai kyau da mara kyau da mai kyakkyawan manufa da mai mummunan manufa la Allah ya ce hatta ya mizal khalifa min at-tayyib Allah yana da wata rariya mai tankada mai kyau da mara kyau mai yi dan Allah da wanda bai yi dan Allah mai kyakkyawan manufa da mai mummunan manufa da haka da ka gana tafiya an zubda kai to ka je ka sake niyya ina fata an gane harkar addini Allah yana danka addini ne ga mutanen da ya san za su iya shi yasa wallahu wasun alimun Allah masani ne ya san za ka iya ne ya baka in ko Allah ya san za ka iya ya baka to karka kunyata kanka karka tozartar da kanka ka koma a ci gaba da yi Allah ta taimake mu كذا أنا يعني الله يكفي عذابا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نعم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن wannan ayat ita ma tana da alaka da ayoyin da suka gabata a baya Allah ta'ala ya hana mu'mini musulmi ya je ya koma ya ji al'amarin karfe. ka rike addinin ka gangan ka rike masu addinin ka gangan duk waɗanda kuke harkar addini ku yi haƙuri da juna kar ka faki harkar addini ka je ka samu wani harka wata ba ta addini ba musamman mutum yana harkar addini ya koma ma kiɗe-kiɗe wake-wake kiristanci-kiristanci lalaci da kasala da shirme sai Allah ya ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ku sani lalle majibincin al'amarin ku shine Allah madaukakin sarki wa rasuluhu da manzansa walladina amanu wadanda waɗanda suka yi imani alladina yuqimuna as-salata suka suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka wa muraqiquna kullum suna cikin ruku waɗannan su ya kamata ka jibinci al'amarinsu su ma su jibinci al'amarinka kai da kake da alaka da masallaci kamar masallaci kana komawa kana yin wani abu wanda ba na masallaci ba bahaushe ya faɗi wata magana ko je kun maimaita shi shi ɗan adam baya zama bai da abin yi ko ne ka yi mai amfani ko ka yi mai mara amfani ya ce wanda bai share masallaci ba wanda ita ce ka'ida kuma Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal insanu إنك صادق يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كدحا فملاقيه نعم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا نعم Allah ta'ala ya ce ya yi wa insani ya kai dan adam kaji wani ila rabbika za ka yi ta aikin wahala zuwa gurin ubangijinka an aikin wahala mai amsa wahala formula ɗi e kuma sai ka haɗu da Allah to aikin da za ka yi na wahala biyu ko ka yi na wahala ka samu aljanna ko ka yi na wahala ka rasa aljanna ko ka yi na wahala ka samu lada ko ka yi na wahala ka samu zunubi da ka shafaudar addini ita ce naka ita ce girmanka ita ce ɗaukakanka duk abin da za ka yi ba addini ba wulaƙanci ne ƙasƙanci ne tozarci ne kuma at long last sai ka gane abin da ka yi ba daidai ba da haka ya ku masu harkar addini ku yi haƙuri ku yi haƙuri da zagi ku yi haƙuri da doka ku yi haƙuri da bakar magana ku yi haƙuri da talauci ku yi haƙuri da duk abin da za ku haɗu da shi Asali ana aikin addini ne don a samu aljanna annabawa ma da Allah ya aiko an zage su annabawa da Allah ya aiko an dake su sai wani annabin ma kashe shi aka yi wa ka'ayyin min nabiyyi wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahanu hmm. fama wahanu lima أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما تكالوا والله يحب المحسنين الله يقول وكأي من نبي قتل وده رواية وكأي من نبي قاتل معه الربيون annaba ma nawa aka kashe kan wannan harkar addini sai kai dan an dake ka ko an zage ka ko an hana ka albashi sai ka daina wa kayin min nabiyyin util ma'hur biyun kathir Allah ya ce fa ma wa'alu lima asabahu fi sabilillah in dai harkar addini kake yi su annabawa da kisa da suka da zagi wallahi bai sa sun yi rauni ba wa ma ba'ufu wa mastakanu ba su juya da baya ba wallahu yuhibbul na Allah yana son masu kyautatawa shi yasa karka damu da zagin mai zagi su wani zai ce kun yi kuke tarawa akwai wanda ya kalli ido na yace kamfanonin nan guda biyu ba suna kawo kuɗi na ce wasu kamfanoni ya ce da ma'asasa da markam wai kamfani muka buɗe wai kamfani wannan kalma ni dai ta cutar da ni bai san mu nawa muka narka ba kuma ya tafi kenan ba za mu ɗiba ba sai a lahira insha Allah to amma wannan ba zai sa ka daina ba yan abin da mutum zai gaya maka ya tsade bai gaya maka to kada wata magana ta cutar da ka ka yi haƙuri ka daure ka don Allah kina karantarwa islamiyya ya haƙuri ki daure an fita an barki da 'ya'yan kishiya ke ne wankin safe wankin rana ba a gani ana sukanki ana cewa ba ki a ƙoƙari don Allah kike ki haƙuri ki haƙuri haka annabawa suke harkar addini ba a bari Allah ka ni ikon dagewa inna ma waliyukum Allah ورسوله والذين آمنوا أي ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله إلا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنون يا أخو مؤمنين باقود ولمتي مكي سي الله سيكون من الله صلى الله عليه وسلم سيكون عند السيك إيمان الذين يقيمون الصلاة وعند السيك سيد صلى ويؤتون الزكاة سنة بعد زكاة ومراجعون وصنع ركوع كل كشجاء الأمر الله في الله يجب الأمر Allah ta'ala na faɗa cikin sotu Muhammad ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا نعم وأن الكافرين لا مولى لهم الله ذلك بأن الله wannan don Allah shi lalle Allah maulan ladina amanu shine mabi'in al'amarin waɗanda suka yi imani na rantse muku da Allah duk waɗanda suke harkar addini Allah ya ci al'amarin su ko jiya limamin mu a masallacin ni'ima da yake magana akan muhimmanci ya faɗi wata magana ni kuma sai na fasuwa ta da wani abu daban Yake yana yayi huduba ne akan infaqi fi sabilillah yace ka kalli abin da kake kashewa a gidanka ka kalli abin da kake samu in kana aikin albashi bai maka wata ɗaya wata ɗaya bai maka sati uku sati uku bai maka sati biyu sati biyu bai wuce sati ɗaya amma idan kana aikin albashi kuma kana ma Allah aiki to albashin nan da ake biyan ka suna ana biyan ka ne amma asalin mai biyan ka shine Allah za ka ga kana cin mai daɗi ka sha mai daɗi ka sa mai daɗi ka hau mota mai kyau ka shiga gida babba in aka ce wai aka yi ka gina gidanka wallahi baka sanya ka yi in aka ce aka yi kake da sutura ko abinci baka sani ba kai wallahi masu addini ba wai su zauna ma su ci abinci ba su da lokacin ko da da abincin lokacin su zauna su ci abincin ma ba su da shi amma kuma Allah ba zai bar su lalace ba saboda shi Allah shi yake jibintar al'amarinsu kuma idan na ce kar ka ɗauka ka sai harkar masallaci ko ce a gidanki ko a cikin ƴan uwanki da harkar da ake ma Allah in kai to sai Allah sai ya jibinci al'amarinka matukar kana da imani Allah kuma ya faɗa cikin sotul ahzab annabi wa auladil mu'minina annabi wa auladil mu'minina بهم وأزواجهم أمهاتهم الله تعالى يأتي النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم شيني مجد إنشاء الأمر المؤمنين كيف كاونا ma'ana yadda annabi ya damu da kai wallahi baka damu da kanka ba da don Allah ku da harkar nan kar ku yi harkar addini don a biya ku kar ku yi harkar addini don a ku kar ku yi harkar addini don a faɗe ku ku yi don Allah ana yi ne don Allah ujurakum yawmal qiyamah wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ala يرى Allah yake biya amma in an samu wani abu a duniya ai don Allah shi yasa kake ganin ana ta rigima a masallatai ni sai na yi tafsiri in ba a yi tafsiri ba a yi rigima ni sai ya zama liman in ba ni ba ne liman a rubuta masallacin ni ne na dan in ba ni na kira sallah ba sun ɗan salatu fi ka me ya ji wa Allah duk lokacin da kake limanci suka ce ba za ka yi limanci ba idan Allah kake yi koma kiran sallah duk lokacin da kake kiran sallah suka ce ba za ka yi ba idan Allah kake yi koma share masallaci duk lokacin da kake share masallaci suka hana ka koma share bayin masallaci duk lokacin da suka hana ka share bayan masallaci suka raba kofar masallacin biyan kawai masallacin fela-fela fi su fara fela-fela Don me lai rigima da ta yi kan addini idan Allah kawai karka idan neman suna karka yi don a ce kai kai yi don Allah Allah zai biya ka a duniya kuma ya biya ka a lahira ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وأن الناس كيف صلى أصلوا كشنتوا يؤتون الزكاة كيف بعد الزكاة wa hum raki'una kuma suna yi ma Allah ruku me Allah ya faɗa a yake fa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu hmm. fa inna hizba Allah humul ghalibun Allah yake wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci al'amarin Allah wa rasulahu da na manzan Allah wal ladina amanu da waɗanda suka imani fa inna hizba Allah humul ghalibuna Allah yake tabbas rundunar Allah su ne masu cin nasara duk wata harka ba ta addini ba shirme ce in dai na fara ne da a kai ga gaci da a cimma buri da a samu yadda ake so yana cikin al'amarin Allah da manzon Allah da mu'minai in siyasa ka shiga da ƙarshe baran-baran ake yi in kasuwanci ne matsala ake samu harkar Allah ne kawai ake samun nasara ولقد سبقت كلمتنا سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نعم إنهم لهم المنصورون نعم وإن جندنا لهم الغالبون الله تعالى يقول ولقد حكيك سبقت سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين يعني kalmanmu ta gabata da bayanmu waɗanda suke manzanni masu addini masu harkar addini tin tin tin tin tin Allah ya buga sam game da al'amarinsu innahum lahumul mansuruna lalle su ne masu cin nasara wa inna jundana kuma lalle tawagarmu lalle rundunanmu lahumul na su ne masu cin rinjaye da aka ji wata samga ba ta Allah ba wallahi asara ce abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ta gafarta mana kamantar da shi a cikin zukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh